Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku salama a cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. a sakamakon matsalolin da ake fuskanta da ke da alaka da bazuwar cutar coronavirus da suka kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin washington dc shirin na dauke da rahotanni na musamman da kuma hirarraki waɗanda za su zo muku bayan labarun duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfi lahashin gumel jiya litinin kasar spain ta sanar da karin mace-mace 812 sanadiyar cutar coronavirus yayin da kuma aka tabbatar da cewa mutane sama da dubu shida sun kamu da cutar wanda hakan ya sa kasar ta zama ta uku a jerin kasashe irin su amurka da italiya waɗanda suka zarce china a yawan masu ɗauke da cutar hukumomi a kasar spain sun kafa dokar hana yawo makonni biyu da suka gabata a ƙoƙarin kawo ƙarshen yawan yaduwa da cutar ke yi wannan dabarar dai gwamnatoci a faɗin duniya na amfani da ita ciki hadda sabbin takunkumi na ji litinin a ƙasar rasha na rashin barin mutane su bar gidajensu sai ko don wasu ayyuka na musamman da cefanen abinci da magunguna ko kuma rashin lafiya mai tsanani shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya sanar da dokar zama a gida a abuja babban birnin tarayyar ƙasar da kuma lagos mai ɗimbin jama'a ya kuma ce ya kamata a kauce wa duk wasu tafiye-tafiye daga wasu ɓangarori zuwa wasu ɓangarorin ƙasar. hukumomi a ƙasar zimbabwe ma sun kafa dokar hana zirga-zirga daga jiya litinin ta tsawon makonni uku yayin da kuma aka ƙara tsawaita irin waɗannan matakan a nepal da slovenia da kuma argentina kasuwar hannayen jarin amurka ta wall street ta shiga wannan makon da kafar dama jiya litinin inda manyan hannayen jarin ƙasar uku suka cira duk wada cewa labari mai daɗi game da annobar cutar coronavirus ba shi da yawa. Babbar kasuwa hannun jari ta Dow Jones ta yi sama da maki 691 da ke zaman ƙari na kashi uku cikin ɗari. Ita ma S&P 500 ta yi sama da kashi uku cikin ɗari, yayin da Nasdaq ta yi sama da kashi hudu cikin ɗari. Manyan kasuwannin hannun jari na Turai su ma sun ɗan hau jiya Litinin. inda aka samu hawan kashi ɗaya cikin ɗari a biranen london da faris kashi biyu cikin ɗari kuma a frankfurt yayin da kasuwannin asiya suka faɗi da kashi ɗaya cikin ɗari kasuwar S&P ta Australia ta birge a yankin Asiya inda ta kusa miƙewa da kashi biyar cikin ɗari sanadiyar alkawarin da gwamnati ta yi na samar da ƙarin tallafi ga tattalin arzikin ƙasar da ke cikin wani hali. Kasuwar Johnson Johnson ita ce ke kan gaba a New York bayan da wannan kamfanin magunguna ya sanar da cewa zai fara gwada ingancin maganin rigakafin coronavirus da ya kirkiro a watan Satumba. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta fara makon ne da yin sama da kashi 20 cikin 100 akan makon da ya gabata. amma masana na ci gaba da faɗa masu zuba hannun jari su ba a hankali suna masu cewa har yanzu akwai abubuwan da ba a sani ba game da annobar coronavirus ta duniya jiya litinin shugaban amurka donald trump ya kira cutar coronavirus da bala'i mai ban tsoro wanda zai ci gaba da kisa amurka cikin kwanaki da makonni masu zuwa 'yan sa'o'i bayan da aka yi kira ga amurkawa su ci gaba da ba kansu sarari har zuwa rana 30 ga watan afrilu Trump ya faɗa wa shirin gidan talabijin na Fox and Friends cewa za a ci gaba da samun ƙarin mace-mace. Sannan kuma a samu sauƙi wanda wannan ita ce rana mai kyau ya zuwa ranar ɗaya ga watan Yuni suna sa ran za a samu sauƙin mace-macen. Trump ya ƙara da cewa babu wani da ya fi ni damuwa a kan ƙasarmu kamar yadda masana harkar lafiya suka yi hasashen. Amurka dubu ɗari ko sama da haka za su iya mutuwa daga annobar coronavirus. kusan ninki hamsin na yawan waɗanda suka mutu a yanzu kimanin dubu biyu da ɗari hudu. amurka na goyon bayan ƙasar taiwan a matsayin 'yar kallo a babban zauren hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wanda shi ke yanke shawara ga hukumar lafiya ta duniya who wannan goyon bayan dai na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ke fargar da ƙasashen duniya kan yadda wasu ƙasashe ke yaɗa bayanan yaudara yana mai sukar cana yayin da ake jefa ayar tambaya kan irin tasirin da kasar cana ke da shi akan WHO a daidai lokacin da ake fama da cutar COVID-19. Jiya Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ma'aikatar harkokin waje za ta yi duk abin da ya kamata domin taimakawa Taiwan kan rawar da za ta taka a matsayin na babban mai samar da ƙudurorin lafiya na duniya. katafaren kamfanin sarrafa magunguna na amurka johnson and johnson ya ce zai fara gwajin rigakafin cutar coronavirus zuwa watan satumba ya kuma ce rigakafin zai iya samuwa domin amfanin gaggawa a farkon shekara mai zuwa jiya litinin kamfanin ya ce shi da ma'aikatan lafiyar harkokin jama'a ta amurka sun sadaukar da sama da dala biliyan guda a aikin kirkirowa da kuma gwajin rigakafin. ya ce idan har aka samu nasarar gwajin akan bil'adama to zai shirya samar da allurorin sama da biliyan ɗaya. hukumomin jamhuriyar nijar na ci gaba da matsakaimi wajen yakar cutar coronavirus a cikin jawabinsa na baya bayan nan shugaban kasar nijar isufu muhammadu ya doki wasu matakai na sassautawa al'ummar kasar a fannoni daban-daban ciki har da fannin da ya shafi haraji wakilin murya amurka da magaram tamar abari ta samu jin ra'ayoyin wasu 'yan kasar ta nijar kan wannan batun sunana bashir sharaɗi shugaban ƙasa ya nuna shi yake shugaban ƙasa za a rage haraji za a rage kuɗin wuta kuɗin ruwa kamar musu 'yan kasuwa da wani kuɗin 'yan da sauransu kina ga in yayi haka nan bukata ta biya sai an waye ya mutane ka ci ko wannan daman so ake mai karamin karhi a taimaka mushi kenan kamata yi a irin wannan kudin ruwa da kudin wuta da shugaban kasa ya je ya rage da kudin takis da ake nema za a rage kenan yana da kyau su yan kauye ba su da wuta ba su da ruwa wani guri kenan wani guri taimako ya kamata a yi na abinci a samu a kai musu na na aishatu idan aka duba aka gani lalle a cikin wata tsadar rayuwa bisa kan harakal wannan cuta da hatta haddabi duniyan nan duka wannan abubuwa ne gaskiya mai kyau da ya dauka bisa kan hali da muka shiga kuma da fatan wannan kira da shugaban kasa ya yi allah ya sa masu kula da wa'annan abubuwa ɗaya bayan ɗaya allah ya sa su kula su yi adalci su kula su ma wanda ya kamata kamar mabukata wanda suke da karamin karhi a gaskiya ya kamata a kula a a yi shi ba da son rai ba kuma kamar eh, bisa kan harkan wuta da ruwa kin san mutane da yawa basu gane ba suna cece ku ce wannan ya kamata a yi musamman jan hankali a kula ko ita ma'aikatar wutan da har ma'aikatar gidan ruwa su huto eh, su gaya ma mutane wane ne aka keɓe ma ko kuma wane ne aka sauke ma wannan adadin eh, kudaden na harajin yanzu kowa murna yake yi da masu babban karin da masu karamin karin kowa murna yake mun yi zamanin za a waiwayi surtu ya ma'aikata wannan eh, da ake cema contractual mun yi tsammanin za su suma za su taba a jikin su samu wani abu tunda wani ya in ka baro da kwalhe ka hoto wani kayi wani kabu kabu wani kayi wane ne mun yi tsammanin suma za a kara musu a biya su ko wata biyu ma na Kungiyoyin harar hula sun jinjina ma kudur na shugaban kasa ta bakin Amadu Dankwari wani dan harar hula a nan da magara. A cikin bayanin nashi ya ɗauki eh, wasu hanyoyi na rage ma tsadar rayuwar 'yan ƙasa wadda suke cikinta. Aikin gani a wannan eh, hali da muke cikina eh, wannan cuta. an hana mutane ayyukansu da yawa shugaban kasa tun a lokacin noma da aka dauka muka ce a ai ba a hana ba ya kamata an za a hana sai an kawo eh, abin da bature yake cewa mai zuyar da ma to alhamdulillah a mesa jikin shi ya dauko mai zuyar da ma masu dama kenan kaman oh, oh, masu karamin karfi su ne aka dauke ma ba sa biya ba fakcir ta watan abril da watan mai na wata biyu ya dauki niyya Eh, zai kawo ya saida ma mabukata abinci da rahusa kuma ya saida ya ba wasu kyauta ba daukan irin wannan mai zurkin bane su ne wahala bin su sau da kawahuwa kenan dole gwamnati ya tsaya ya yi bin sau da kawa kuma harkar sai da abinci da rahusa ko a bada da kyau nan ma dole ya yi kwamiti don saboda yan Niger akwai masu halin eh, sama da hadi akwai masu akwai masu hali na rashin tausayi da rashin imani yanzu wannan abincin an kawo shi ke gani wasu suna iya eh, kwana biri da shi kenan dole sai an yi taka tsantsan don saboda wannan abin ya kai wajen mabukatan wanda ya kamata wanda aka yi da su. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To su ma dai bangarori daban-daban na 'yan siyasar jamhuriyar Nijar sun tofa albarkacin su game da matakan baya-bayan da shugaban kasar ta Nijar Isufu Muhammadu ya doka a ci gaba da yakar cutar ta corona. Inda yayin da bangaren masu mulki ke yaban matakan a nasu bangare 'yan adawa na cewa matakan ba yabo ba kuma fallasa. kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako umaru na mesaje dan majalisar wakilai ne na da'irar birnin kwanni da sunan jam'iyyar pnds tarayya mai mulki na tambayi shi wani kallo suke wa jawabin na shugaban kasar abin nan da za a yi matalakawa bisa ga ruwa ga wata abin nan su da kawa a tabbatar da talaka an yi mai shi saboda ni na ce haka saboda ya yi bayani duniya ta sha to yanzu wurin a taimaka ma talaka wurin nan a bi hanyar da za a yi kowanne talaka mai ruwan nan mai wutan nan shi samu wannan garabasa wadda da ya taimaka ma 'yan kasa da shi. To in kai magana wuta da ruwa sai a ga kamar ya shahi mazamna birni ne tunda mazamna karkara yana son ga wuta da eh, ruwa. To mazamna karkara ya makamanci ba ya yi magana abinci mai rahusa da wanda za a taimaka ma talaka kuma a ba shi a kyauta. To yanzu uzurin da gaugawa saboda ya san yanayin da 'yan kasa suke ciki. Shi ma nan ba da bata lokaci ba ya Allah so za a ci gaba da yi. Kuma ka gani a sauƙaƙe wajen fannin likitoci kuma ya ƙara ƙara ƙarfi ga likitoci saboda a taimaka ma 'yan ƙasa da waɗanda a cikin birni da wanda a cikin karkara da ruwan sha kuma mu duk al'amari wanda ya shahi dan kasa in an ka yi shi bisa doka mu ba mu murna wani dan kasa a yi mai wani abu wanda bai dace ba tunda kasa ga tamu ta mu duka da su yan adawa da mu a nasu bangaren yan adawa na cewa waɗannan matakan da shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar ya yi bayani sun yi amma akwai buƙatar yin fiye da haka ɗauko daga biyawa marasa galihu kudaden wutar lantarki da ruwa sayarwa talakawa abinci a ƙaramin farashi sassacin haraji da sakin fursunoni arba'in daga gidajen kwaso kamar yadda hassan saidu dan alfa na jam'iyyar modan lumana afirka mai adawa ya yi mini karin bayani saboda ana iya yadda hakan nan da na so shugaban kasa shi fara daga fada shi daga fada premier minister daga asambile duk waɗansu abubuwa su ma a rage kashin kuɗi can fadar nan yannan aka gane lalle da gaske shi amma ka tara mutane ka ɗauko 'yan kuɗi 'yan kalilan ka ce a'a suna zan baka amma in ka waya can na baya gare ka an kaga abin sharhola da suka da da abin dukiya sai in ga har yanzu wallahi shugaban kasa shi na yi eh, hida haka nan kakka dauko da abin ka kamar hoda ka watsa mu ka, wai ka ce a na sa musu hoda sai an yi da gaske paske virus din ga da gani wallahi gama duniya ne fa sai ya ci kuɗi da yawa hida ba a zato in ko mun kai sako-sako to ba fata bane wallahi ana samun matsaloli to shugaban kasa ya ce ya ba da damar masu abin su waɗanda ka iso magunguna su shigo cikin ƙasa za a a sassauta musu haraji da sauransu ya kuka gani shi bai tashi so shi kawo ai haka nan akai duk da ka bada shauli in talakan nan bai da abin so abin nan da kace a tai a siyo kakana to zashi kenan ka gani dole gwamnati na har yanzu dai sai ya koma ya sake yan dubaru a sako cikin betalman ni abin da ma na so shugaban kasa kai ministocin nan kai kuwa ka azame dokar ka ce kai kawo miliyan biyar biyar kowa shi kawo miliyan biyar a tara kamar wanda an ka saba musu za a zo a gangami mutane su ka kuɗi a taimaka musu za to ko yanzu na so shugaban kasa cikin wannan diskut din nashi shi ce yan kasa da gwamnati da kowa duk wanda ya shi na da hali to Allah shi ka tashi gudunmuwa a zabur a tai asu tun da kaga bamu da halin mu mu hita mu tai musu babu kuɗin kenan gwamnati kai da adda baitul malin kasa namu na baitul malin ga namu na to kai kashe mu su cikin lahiyar jikin mu amma a zaka a ce wai an ce a ku bari a shigo da magani to wani na zai shigo da magani ko ko wani na ba kuɗi shi sai ka gani abin akwai matsala hisibilillahi fitata ana cewa Allah magana da adata amma hisibilillahi a tsaya har yanzu a ɗauki matakai tunda tun da abin na nan shi na ta yawa shi na shi na gusa daga mutum guda zuwa an kai mutum nawa ka gani abin na ta gusa in ba hankali ba in ba dauki mataki na gari ba tun da yanzu ga duk matakan nan president doka na kan muyi kan muyi kan muyi kan muyi ne to shi ko me kamata shi yi shi yi shi yi kaga babu yanzu haka dai 'ya'yan jamhuriyar ta Nijar na zura idanu ne domin ganin yanda hukumomin kasar za su aiwatar da aiki da dukkan waɗannan alƙawarin da shugaban kasar ya zayyana a cikin jawabin nasa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka da daga birnin gwamnatin jamhuriyar Nijar. madalla karfa a shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan birnin yamai a sakamakon ci gaba da yaduwar cutar coronavirus. To a game da matakin yiwa fursunoni 1,540 afuwa da shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu ya ɗauka abokin aikin Musulun Mumunu Barma ya samu zantawa da ɗaya daga cikin shika-shikan ƙungiyar fararen hular birnin Yamai Alhaji Salisu Amadu wanda ya bayyana cewa matakin zai iya yin tasiri wajen yaƙar cutar ta corona. maya muke don saboda dan adam a samu a bashi hakkin shi da daidai yadda ya kamata bisa kan wannan magana mu ai wani abu ne wanda ya zama to muke kira tun ba ba waduwa ta zo da ya zama wani alhamdi amma da mu ai magana da muke kullum shi shugaba ya yi tsinkaye kan wani abu ya zo ya kamata ya samu magana kyautatawa kullum a cikin da magana da muke su yi magana ta kyautatawa amma a kyautatawa kuma ta a yi ta a kace ba hudu da baki ba tunda an kai lissafi yau duk menene talaka wanda yake so ya samu daɗin rayuwa ya samu eh, rangwame a bisa kan abubuwan da yake wakana da gobe ya samu jin daɗin rayuwa zuwa da zauwa ya samu kyautata wanda ya zama to rashin lahiya irin ta zo ya samu magani in ya ji likita kinan kai lissafi ba a tambayar wani daman a ce kowa gwamnati ko ta bashi kuɗi ko ta bashi arziki ba mai arzikin da mutum sai Allah amma shi shugaba yana iya kyautawa kamar duka fannin da zai zo wanda zai iya ahuwa matakin sakin su waɗannan fursunoni ya yi daidai kenan ya yi daidai muna mujin ma kai ya wuce ya kamata ba a ce sun wuce haka nan ya kamata a ce da wani abin ya aikatu tun kan wannan abin ya zo to amma tun da ya zan hallo alhamdulillah idan ta tabbata alashi aka sallame waɗannan fursunoni kana ganin matakin nan zai taimaka a dakile yaduwar ita wannan cuta a gidajen yari kaɗan ba kasan kamar na mai zuwa sama ne aka ce ya ta hoi aka ce to ya rage a tana yarbar kasa ya shi wannan mataki zai shafi eh, abokanan naku waɗanda eh, aka garkame a gidajen yari bayan da suka gudanar da wata haramtaccen zanga-zanga muna fatan wannan abun mu ma allah sa wannan abokan namu cikin alhurmai wadda ya zama to alhurma ce aka wa 'yan kasa mu masu su 'yan kasa ne kuma su ma suna gwagwarmaya don saboda kasa ta zauna lahiya Allah sa wani alhurma ta shari'an mu a sako su da gaugawa don su kuma cikin iyalinsu na ɗaya tukwa na biyu wannan abin da ban kama 'yan mu ba su kan ka'ida ba ne ba me suka yi aka kama su ba su yi sata ba ba su yi lahani ba su taka doka ba ba wani abu suka yi ba wanda ya zamanto wanda ya taka ma doka sata ce aka yi muka ce a ashe sata aka yi to a maido kuɗin da aka sata shi kenan maganin mu ka taɓa ganin wani da doro wanda ɗauka kaya ka taɓa ganin wanda ya zamanto ƙasa wanda san aƙida ta da ake wanda ya zamanto kurin daga mutane sun hutu ba muka ci sun sata ba su suka hutu suka ci sun sata muka ci to a kuɗin talakawa da aka sata shi kenan malahin mu ba nan muka yi ba he zaman to kurin muka ce to ya kamata mu to muwa wa'annan yan uwanmu su zawa da suke bada rayuka su a wasu addu'a ko mu ce kasa ta mata addu'a Allah zaman ita lahiya kuma ya zaman to wanda suka yi satan nan shugaban kasa ya dauki sandar shi kamar da ya ce a bada umarnin maido kudin gaugawa cikin baitalaman kasa adala manoman ranin birnin kwanni sun koka da tafiyar hawainiyar yadda suka ce ake yi wajen biyan su kudaden su na share hawaye bayan ayyukansu na noma rani da na damuna sun tsaya a sakamakon gudanar da ayyukan sake raya musu gandari da kasar amurka ta ɗauki nauyin yi a wata hira ta musamman da wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya yi da ɗaya daga cikin dattawan birnin kwanni zakar umaru ya nemi da manoman na rani da su kwantar da hankulansu wato lalle abin da ya sha can gandari akwai koke-koke amma kwanakin baya da na zo nan koke-koken nan sun yawa amma yau na iske kura ta lafa koke-koken nan da yawa sun kwanta saboda koke-koken da na tada kwanakin baya na kowa cewa ne yake nawa ne za a bashi ko kuma abin da aka rubuta mai ba shi yake jira ba to alhali a lokacin nan da muka binciki abin mun gano cewa mutane su ne suka yi kurakurai wajen lokacin da aka yi bincike a san abin da kowa yake samu a gona shi wani ya ce da mai goma yake samu na dawa watakila an rubuta mai jika hamsin wani ya ce buhu ɗari yake samu na albasa an rubuta mai kuɗin buhu ɗari na albasa to in an zo wurin biya ai ba ta yiwa mai wanda ya faɗi da mai goma kuɗin shi su zo daidai da mai albasa to alhamdulahi yanzu mun iske dai mutane duk sun gane abin ya dan kwanta kura ta eh, eh, matsaloli sun rage to yanzu matsala guda ce zancen biya kowa abin da aka rubuta mai yana so ya shiga hannun shi shi kuma wannan mun bincika lalle abin yana tahe ba wai wata matsala ce ba a cikin shi sun ce duka sun yi tsari na biyan mutane an dan gwada abin da ake ce ma test su banki waɗanda aka hannunta ma biyan mutane sun yi ɗan ta mutum goma saboda a gwada a gani a kane abin zai gudana to sun gwada sun gani komi ya yi daidai kuma yanzu za a soma insha Allahu ba da daɗewa ba za a soma kowa ya samu nashin allah yarda eh, saboda biyan damba ma diya ba ce da ake ce mishi kaman jalolo ne na eh, ya kamata kai noman damana ba kai ba to eh, ko kuma ya kamata kai noma ba kai ba an ce to za a baka abin shaya hawaye amma abin da addiya inda kaman an amshi ma gona ne nan ne zai zama diya to amma ba a raba kowa da gonar shi ba cewa ne aka yi za a gyara maka wurin ka yana nan zaman ka za a gyara shi amma tunda ba za ka samu yin noma ba ga dan abin shaye hawaye to bai kamata abin shaye hawaye nan ba ya sa a manta da dalilin da ya sa aka za a yi wannan aiki abin da dalili gandari ne aka yau da shekaru da yawa ya lalace amfanin da ake samu ya zama cikin kashi 100 ba amma samun kashi 20 cikin yawan gonaki da ake nomawa ba a noman kashi 20 bisa ga nada to aka ce yanzu sai allah ya kawo baiwa ya sauka suwa mana ni'imar shi nan kwanni za a maida shi sabo kamar yadda yake da to ai bai kamata a mance ba da wannan aikin da za a yi muna duka zance ya kuma bisa ga zancen diya ko jalalo mm. eh to shine muke kira ga jama'a don Allah ai hankali mm. wannan abun wanda suka kawo mana shi mm. ba su so su ji an takura ma dan adam ba su so su ji da dukiyarsu an yi amfani da dukiyarsu don a taka haƙƙin wani ba su so haka nan to saboda haka cikin maganganun da muke yi ko hirar da muke yi ko saduwar da muke da wakilansu mu zan sanin abin da muke haɗi su wannan abin mu babban abu ne babban aiki ne gare mu amma gare su bai isa komi ba su tsaida su ce sun dakatar da shi bai isa komi ba to mu ku wani duk yayi sanadin da aka dakatar da wannan aiki kamar yadda muke nan yau wajen shekara yadda da talatin ko arba'in muna taima na gaban mu godiya wanda suka yi tsaye-tsayen daka aka aikin nan yadda muke nan muna musu godiya haka in mu muka yi sanadin tsaida shi yanzu to bayan mu ita ma sai ta shekara arba'in tana kuka da mu. To kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Lokaci ya yi da za mu yi nazari. Da lahiya ita hawa, uwar jiki ce, kuma ba mai fushi da ita. kuma ga filin mummuni barma doke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité, wace ta ruwaito cewa cutar coronavirus ta jefa mazauna birnin Yamai cikin halin kunci sanadiyar tsauraran matakan da hukumomi suka ɗauka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da nufin daƙile yaɗuwar wannan annoba. jerar ta ce a yau birnin yamai da ke matsayin birni ɗaya tilo da wannan bala'i ya afkawa a niger ya zama tamkar kurkuku ba shiga ba fita sannan an haramta kai da kawon jama'a daga karfe bakwai na yamma zuwa karfe shida na safe lamarin da ya haddasa tsayawar harkoki cik a fannoni da dama jaridar Larude listuwar na cewa gwamnan yamai ya kuduri aniyar saka kafar wando guda da duk wanda aka samu da karya ka'idojin da aka shimfiɗa da nufin rigakafin cutar covid-19 bayan la'akari da yadda wasu ke ci gaba da taruwa a wuraren ibada da bukukuwan aure da na haihuwa jere ta ce a taron manema labaran da ya kira gwamna isaka hassan karanta ya bayyana cewa ya umarci jami'an tsaro su dage da sintiri dare da rana don farautar irin waɗannan mutane jaridar lanketar na cewa da alama shugaban ƙasar nijar shirye yake ya kwankwalo tsohuwar ajiya don tunkarar annobar nan ta covid-19 jaridar ta ce kimanin biliyan 597 na sefa ne ake bukata domin yaƙi da wannan cuta a bisa dukkan alamu isu muhammadu ya lashe takobin ganin ya yi nasara a wannan yaƙi da ke zama mafi muni da aka taɓa fuskanta a wannan ƙasa a tsawon wa'adin mulkinsa na biyu na ƙarshe Mu mukarkare da jaridar lebanon wacce ta bayyana cewa 'yan adawa sun nuna rashin gamsuwa da matakan da gwamnatin nijar ta ɗauka da nufin rigakafin cutar corona saboda haka suka gargaɗi hukumomi da kada su kuskura su yi amfani da wannan annoba don cimma wani gurin siyasa jerar ta ce a wata sanarwar da suka fitar jam'iyyar hamayya sun ce a kowace ƙasa ta duniya hukumomi sun nemi shawara daga ɓangarorin siyasa da na 'yan farar hula don duba hanyoyin da za a wa wannan annoba amma banda niger inda gwamnatin ƙasar ta yi kaka gida a wannan yaƙi in ji su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashanmu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar.